وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <clears throat> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce wa lahadi muna sha ɗaya ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau <clears throat> muna biyu ko muna biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma auna masallaci na zamzam a cikin wannan wata na ramadana mai albarka wanda muke kokari mu karanta shi kuma mu karanta mai kokarin sanin ma'anoninsa sannan mu roƙi Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa a in mai manta ba muna cikin farkon suratul ra'd jiya mun tsaya akan aya ta hudu yau za mu ɗora kan aya ta biyar me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه. بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب عجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد آه. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله ملوكك يتشوى إن تعجب fa ajabu qawluhum wato in har za ka yi mamaki to ka mamakin kaulin su fadin su kenan da suke cewa a iza kunna turaban yanzu idan mun zama ƙasa turbaya a inna la fi khalqin jadid shin mu za a sake mayar da mu sabuwar halitta a sake dawo da mu ba mun rufe mun rididdige mun zama ƙasa ulaika na kafaru bi rabbihim Allah ya ce masu wannan aƙida masu wannan fahimta su ne kafirai waɗanda suka kafirce da ubangijinsu ula'ika allazina kafaru da rabbihim waɗannan su ne wanda suka kafirce ma ubangijinsu wa ula'ika al'aghlalu fi anaqihim waɗannan dai su ne wanda za a sanya ƙuƙune da sarƙoƙi a cikin wayayen su gobe kiyama a jasu zuwa wuta wa ula'ika ashabun nar waɗannan dai su ne ma'abuta wuta an fiha khaliduna kuma su masu dawama ne a cikinta to abinda in ba mu manta ba baya abinda muka karanto na nuna mana ƙudura ta Allah da ikonsa na sanya halittunsa na sammai da na ƙasa wanda dukkan suna nuna iko na Ubangiji wanda ba kanka za ka kalla wajen girman halitta ka kalli samman nan har aka ce guda bakwai sannan ga kursiyu sannan ga kuma al'arshi duk wannan halittu da Allah ya yi sannan kai kuma kana cikin halitta da Allah ya kai ɗan adam suna to wannan duka ba su tsaya suka kalli wannan ba sai suke tambaya akan cewa wai yanzu idan suka mutu suka zama ƙasa a sun siyar jijjigi yanzu kuma a iya mai da su to shi ne sai ake gaya mana cikin ƙur'ani Allah ke ba mu labari cewa in ta'aja in har za ke mamaki su ba sun kare ta manzo ba ya zo masu da manzanci wanda da can sunan shi al'aminu alko amintacce sunan shi kiran suka raɗa masa yadda je amintacce wannan abin girmamawa aka suke kiran shi amma da ran da aka zo masa da wahayi ta ya gaya masa la qulu la illallah sai suka ce ƙarya yake asan shi ne kishiyan mai gaskiya suka sa mai suna iri daban-daban to annabi yana mamakin wannan yadda da ya aka ga sunansa a wurin su sunan shi al-aminu amintacce yardajje ko babba sun san halin shi ba zai taba masa ƙarya ba dan haka yake masu kafin ya ce masu ku ce la ilaha illallah sai da ya tara ke ya ce yanzu na ce maku bayan dutsen nan na safa akwai wasu rundunar yaƙi ta taho za su shigo maka, za ku gaskata na suka ce eh ai ba mu taɓa jarraba ta da ƙarya ba sai da ya maku duk wannan abin nan ɗin tukuna in na ce maku ga runduna nan za su shigo za ku ai ba mu taɓa gwada ta da wata ƙarya ba za mu gaskata ta sai ce to ku ce ba abin bauta cancanta sai Allah shi kenan suka ce kai wannan fa shi ne fa inna hadha la shay'un uzza wannan babba abin mamaki ne duk wannan alola mu su? mu dawo Allah kaɗai za mu bauta mu shi za mu ce shi yake shi ke din wannan shi har yau ake fama da mutane a ga mutum ita ga shi cikin riga da komai kayan tsammani cikakken musulmi ne amma yana zuwa wurin bokaye yana zuwa wurin masu duba ana duba mai yana zuwa wurin daban-daban ya riki wani ba Allah ba wannan shine abin mamaki to amma da ya sun san shi shine yana mamakin ƙarya tashin da suka yi Da sai ake ba shi haƙuri in har za ka yi mamaki a ga wannan mamaki da wani babban abin mamaki sun san saman nan Allah ya yi ta a sai sammai da su komai kuma sun san wanda ya yi halitta ai ya sake yin ta farko ya wahala ko komai mai tata agar abu daga farko babu samfurinsa babu kalar shi ba launi kawai ka kage abu shi ya biyo hana ko bayan an yi abin sannan yanzu yawanci masu takanolajin nan ai sai sun ɗau samfuri ka ɗauki jirgi ka ɗauki in kuma na ka gani babu kamantacce ne tsakanin abin nan da kafikan jirgi da kafikan tsuntsaye duk wata fasaha da za ku gani sai koyo ne sannan sai an ɗauki kayan Allah material ɗin sannan a yi ajin amma shi Allah da ya tashi halitta shi bai gani samfuri daga wurin kowa ba sadda zai halitta sammai sadda zai halitta ƙasai sadda zai halicce mu ba inda ya gani sannan ya kwaikwaya to shi ne ake ta yanzu inda abin mamaki ba ƙaryata kan da suke za mamaki ba yanzu wato suna son su ta kudura ta ubangiji ya yi halitta sannan kuma wani ai mamaki wa sake ne da halitta shi ba zai iya ba ya ake yi ta farko babu mu aka samar da mu to dan mu mun mutu an sa mu kasa mu a ce zai mai da mu kuma ai mamaki wanda shi al'amarin sa ai tsakanin kafin ne da ne da nono kun kun kasance sai abin ya kasance ba kai bane in ka ɗauko wancan ka haɗa wancan da wancan sannan ka kaza ya zama kaza Allah ba haka yake abinsa ba kuma ya abin mamaki shi ne sai ake so a nuna mana karshe masu wannan aƙida su ne tantiran kasar. masu ne inkarin tashin kyama don inkari wato tunani ne in an mutu shi tunan an mutu ba wani magana tashi kuma har yau akwai masu wani aƙida shi yasa suke taɓargarar su suke ɓannan su suke abin da daga dama ta kashe wanda suke so su cinye dukiya wanda suke so saboda ji suke an mutu an rigar da bi an zama ƙasa shi kenan shi ne Allah ke cewa wa in ta'jab in har za ke mamaki fa'ajabun ko fa'ajabun qawluhu kai mamakin ƙaunar su da suke cewa idza kunna turaban wai yanzu idan muka zama turbaya ƙasa kenan muka rididdige a inna da fi khalqin jadid akwai wata kuma sabuwar halitta da za a sake mana kaga suna inkarin tashin kiyama kiran suna inkarin za a mai musu da rai suna inkarin za a yi musu hisabi kuma su wannan aqida Allah ce ulaika sai da aka mai mai ulaika guda uku za a iya adabi kawai duk a hada magana daya amma ki ya tsare da ta ce ulaika waɗannan waɗannan masu wannan halin duk wanda ke inkarin wai Allah ba zai dawo da halittu ba ba za a tashin kiyama ba an mutu kunan wannan shine tantirin kafiri Allah yake ulaika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne suka kafirce mu ubangijinsu wanda suke inkarin tashin kiyama kawai mutum ya taɓa nashi ya ta abin da ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya kashe dukiya wanda ya ga dama baya tunanin akwai hisabi za a tada shi za a tuƙe shi wannan masu wannan aƙida inkarin tashin kiyama su ne kafirai wanda su kafirce mu ubangijinsu Allah ya ce da aghlalu fi anaqihim waɗannan su ne wanda za a sanya masu tsutsuni al'aghlal su ne sarƙa da za a sa a ɗaure su da shi irin ɗaurin da ake cewa ɗaurin buta malam ko ne a haɗo a da kai da nan a haɗa a yadda ba za ka iya mutu ba haka za a jefa su ta ba wai suna mutu-mutu. ya ɗaure su am kamar da ake ɗaurin zuhun goro haka za a ɗaure su abin da za a musu da furkunki na Allah ya ce wato wa ula'ika da fi anaqi waɗannan akwai hukumai da sarƙoƙi a su da za a sa masu domin a ja su zuwa gidan wuta wa ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ma'abuta wuta ba su shiga su ɗanɗana ta ba a fitar da su mumini ne in yi abin da ya nasa ko ya mutu da imani kila laifin sai kai shuta amma wata Allah zai mai afuwa ya kai shi aljanna amma banda kafiri da yake inkarin tashin kiyama yake inkarin wai Allah ba zai iya mai da halittarsa ba shi tamfe Allah yake hum fiha khaliduna su masu dawama ne a ciki kuma qur'ani yadda su yake sheki za ka ga aya ɗaya an haɗo mata karatu mai yawa can wata ayar mai wato Allah ke gaya mana halayya su yake awalan yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يهي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير cikin suratul ahqaf kenan ana so a gaya mana yadda aqidar su take Allah ya ce awalam yarau shin wai ba su gani bane annan laha allazi khalaqa samawati wal arda Allah wanda ya halitta samai da ƙasa walam ya'i walam ya'i kuma bai gajiya ba bai kasa ba lokacin halittarsu asan wani mai yin wata kimiyyar da fasa a nan duniya in ya fara zai iya kasawa ya tafi sama ko ya nemo iyayen gidansu sun taimaka mai ko ya nemo wani mai fasahar ko shi Allah bai gajiya ba lokacin da zai halitta samai da ƙasa bai nemi taimakon kowa ba bai nemi tallafin kowa ba kuma mai tsotsa ba bai gajiya ba muka yanta cikin kwana shida Allah ya halitta samai da ƙasai da abin da ke tsakanin da baki ɗaya shi ne Allah ya ce to mai wannan kuwa hmm, yanzu a ce ainihin zai zama bai da iko kenan hmm, Wannan ya ga na da qadirin ala halmauta. mauta yanzu a ce wanda bai gajiya wajen halitta saman nan da ƙasai bakwai da abin da ke cikin su shine ai kuma zai kasa samun ikon wajen raya matattu kawai a sake mai da rai kai mai rai tashi Allah zai ce ku tashi shi kenan a tashi kawai ko ba haka bane shi ne zai kasa sai Allah ya ce bala eh wancan tunani nasu su daina shi ai Allah innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan wata sifa ce ta Allah yasa an kana so kai zikiri da Allah yake so ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba mu wannan sifar sai Allah kowa da kaga akwai abin da yake da iko zai iya akwai abin da yake karfin shi gaban da Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai sifar ce ta Allah da yake so a ga mun shi yasa ko ka je filin arfa ba a zuwa da kifi wannan in kana so kana da bukatunka faɗa ma Allah wannan zikirin kai kai la ilaha illallah ba abin bauta cancanta sai Allah shi kaɗai. wahadahu shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sofinsa sannan sai ka ce huwa ala kulli shay'in qadir kai kai ita mai mai ka gani zikiri ne bai da annabi yana yin shi wato wani din yana faɗin ɗari wani din yana yin goma alkar nashi har a na sallah to mu sai ka ga mun jingine Ku shi ne a nan a aya karar Allah ki ga mana mai wannan bai da iko kuma mai da halitta yanzu mutane karancin su da yadda da tashin kiyama ke sa ake taba nan da ake a duniya kafirai kun ga dama su yan ta'adda ne dama ba su ma yadda da lahira ba in sun yadda ba su yadda za a hisabi ba Ko wasu masu da'awar musulunci su ma yanzu suna nema in ba su hasara su ga karkashin ayan nan kamar in ka gani ke a wai yanzu mutum ya rijidige a cikin za a mai da shi a raya shi sannan a kitse shi a zai tambaya ko za a yi da aya munzi, masu aƙidar kuma ga sakamakon su Allah ya da mu da Allah ya ce <clears throat> <clears throat> وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد ya sa الله na يشي ويستعجلونك بالسيئة قبل Hassana. Suna neman ka gaggauto masu da azaba gabanin rahama wa karkarar min qablihim al-musallat kuma gashi misalai da kwatankwacin wanda su gabace shi suka kangare aka yi masu azaba ɗin hakika ya wuce ya shuɗe gare su su sun sani suna da tarihi suna da labari wa inna rabbaka la zu maghfiratin ala zulmihim lalle ubangijin kama sun gafara ne ga mutane ala zulmihim a bisa zaluncin su da suke zalunta kansu inda za su dawo su tuba ana ma sun gafara ne wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijin ka mai tsananin hukuma ne mai tsananin azaba ne in ya tashi kama bawa bawan ba inda zai kuce ma azabar Allah bayan wancan da muka ji cewa manzon sama ana gaya mashi za abin da duk kafirin suke ya zo da manzanci za halayyarsa sun sani amma suka karyata shi suka ce boka ne makareci ne kahini ne duk suka yi mai aka haƙurtar da shi haƙura ai ga ma abin da yake wannan Allah ma suna jingina masu rashin ƙudura bai da iko sun ce yanzu a mutu a tashi dukka yi haƙuri banda wannan sai aka ce wa ya sage nuna wata maganar kina har yau kai mamaki ya rasulullah yadda suke gaggauta wato bisayya aki azaba ta zo masu qablal hakana gabanin rahama kafiri in ya tumbatsa da kafirci sai ya faɗi magana yana wato yana kafafa ba ana haka ba har yanzu kafirai za na haka za ka yi sun ce tuwa in abin da suke ba gaskiya ba ne me yasa ai ba kafirai ba har munafukai da wanda suke da raunin imani in sai su kalla su ci ake yanzu jin duniya hannun wa yake tattalin arzikin duniya hannun wa yake kai suna sako suna sun kafirce ma Allah amma Allah ya ba su mulkin duniya Allah ya ba su tattalin arziki na duniya Allah ya ba su kaza ko su ne akan daidai ne wannan sai ka ga wanda bai da imani na cewa to abin da ma'aikin ai mashi mana shine ake haƙurtar da manzo cewa za su riƙa wai azaba ta zo masu maimakon su ce rahama ta zo masu sai Allah yake biya mana cewa wa qad kalam min qablihim al ai misalai daban-daban sun shuɗe su na wasu al'ummomin da suka nemi azaba kuma azaba ta zo masu wa inna rabbaka lazu maghfiratin lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne duk abin nan da suke sun zo sun ce Allah mun tuba Allah ka gafarta mana shi kenan Allah ma abucin gafara ne ga mutane sai gafarta musu ala zulmihim a bisa zaluncin su wa inna rabbika lashadidul iqa sai dai ubangijin kafa mai tsananin ukuba ne ibn kasir ya ka mana ayoyin da suke kama da wannan <clears throat> don mu san qur'ani na fassara qur'ani akwai mai labarin <clears throat> inda Allah yake ba mu labari cikin suratul hijr wato hijr Allah madaukaki yake cewa qalu suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr ya ce wanda aka saukan ma da ambato qur'ani kenan innaka la majnun ai kai mahaukaci ne wa iyaz billah aji wannan magana ko ga garin mutum ka kalle ka ce mai mahaukaci balle manzo shugaban halitta kenan dan gatan Allah zafafen an babba ɗan abdullahi kenan sannan Allah yake ba mu labari cewa lauma ta asina bil mala'ikati in kunta min as sadiqi to ka zo mana mana da mala'ikun da za su zo da azaba in kai mai gaskiya ne ana cewa in ba a ga za a yi mana kaza to ka sa mala'ikun su wannan fa kafirai ke ga manzo wannan ashe ka ga kai mai wa'azi sai ka shafa ma kanka ruwa sai ka hattara ka ce wai ba za a gaya ma bakan magana ba waye kai shugaban halitta zaɓaɓe an kalle an ce to ka ce mala'ikun zo da azabar mana in gaskiya kake sai aka ce ya gaya masu manul wato ainihin manul nazulul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan mu ba mu saukar da mala'iku su zo da azaba sai ne sai da gaskiya in yanayin saukar da mala'ikun su zo da azaba yayi za a yi kuma in sun zo ba wanda ya hana ah, ya ke da mutanen lobi da suka zo ya aka yi hmm? Hakanan adawa ya aka yi samudawa ya aka yi karuna ya aka yi da shi ba ƙasar ce kai ta kama shi ba ta kasar shi saboda haka abin da suke gaya maka ka yi haƙuri kuma manzo tun da shi an riga an karɓa addu'a shi kar a saukar da wani bala'in da za a share al'umma gaba ɗaya a'a sai dai ta zo wani yankin ta taba amma a share gaba ɗaya annabi ya roƙo kuma Allah ya amsa musu sai ta shi da zai yi in ya mutu aka zai gaba da Allah amma duk sai da ra'ayi ba za a share al'ummar annabi kamar yadda ake ma'adawa ko ake masamudawa ko ake mutanen annabi nuhu aka saukar da ruwa haɗe su gaba ɗaya share su sai dai wata halitta daban wanda suka shiga jirgi al'umma annabi ba za a yi mata haka ba sannan har wa yau Allah yake ja mana wa yastajiluna bil azabi walaula ajlun musamman la ja'ahum al azab Allah yake suna gaggauto wai neman suna roƙon azabar da kake ta za ta same su ta zo musu sai aka ce ka gaya musu walaula ajlun musamman ba dan akwai ajali an batacce da aka aje ba na tashin kiyama in kiyama ta zo za a tattara a tafi haka ne ko ba haka ba to ba don wannan ba Allah madaukaki yake cewa me zai faru la ja'ahumul azabu da azabat tazu to Allah ya sa ma sa lokaci ambatacce duk abin da za a ba za a canza ba sai lokaci yayi haka Allah yake ikon shi yanzu ka duba su tsare da ake kai banda iko na Allah inda banda hakurinsa ne ma ba za a yi wannan al'ummar ba wata al'ummar luwaɗi ce aka share su wasu kawai mudu suke mutanen annabi shu'aibu aka halaka su muza ko me ya gashi nan yau ya ji cikin al'umma amma Allah ya yi alƙawarin ƙalewa ce tashin kiyama har sai ajali ambatacce ya zo wannan kuma rahama ce a gare mu domin shi ne wani zai tuba ciki nan ya koma daidai kuma Allah ya gafarta mushi ya ake da mutanen makka zai gare mu manzo sai gashi ƙarƙashin tsatsan sun haifi a inda suke imani kaga da tun farko da suka saba manzo mala'ika ya ce zai dauko duwatsun makka a faran kwatsama musu yace kyale su da an gama da su wannan ƴaƴan da suka haifan za su haife su wannan shine babban arzikin da muke samu na al'umman manzo da addu'o'in shi wato ainihin Allah yake wala atiyannahum baktatan wa hum la yashkurun kuma azaba za ta zo musu ba ga takar ba sai ba ko ba ga ko ba tsammani kinan na laka a azabi wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin suna gaggauta wai azaba ta zo masu to ai jahannama tana nan kewaye da kafirai jiran lokaci kawai ake ai tashin kiyama jahannama na nan an tanaje ta aljanna ma na nan an tanaje ta dan aljanna su tafi Allah ya sa muna ciki shi kuma kafirai jahannama na nan su tafi haka Allah yake tana ma kewaye da su Allah ya tsare mu a wata sa'ilun bin azabin wa. mai tambaya ya tambaya game da azaban na mai akwai su za ta auku duk ba kangara wace ta kafirai wannan haka yake ba tun yau ba shi yasa duk wani kafirci da za a yi da an yi shi an yi shi bakakken kafirai in ka dubi tarihin fir'auna ai ka san duk kafircin da za a yi sai a kama da shi eh Allah ya tsare a tsara Allah ya ce sajil bihan wazina la nuna biha wannan ba su imani da tashin kyama ba da azabar da Allah ke cewa zai mu masu tangarewa to fa su suna neman suna gaggawar ta zo musu ne dole ba su imani ba ma da tashin kiyama walladina amanu yashfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq amma mu'minai su kam suna masu kautayin kansu da tsoro su domin sun san gaskiya ce duk abin da Allah yake zai yi zai tashin kiyama za a yi sannan aljahannama nan tana nan an tanaje ta kuma wanda aka ce za a sa in za a sa Allah ya tsare mu wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawmil hisab aka ta faɗi cikin suratul sad wai ya ubangijin mu ka gaggauto mana wayan yanki mana na azabar gabanin tashin kyama da hisabi gabanin hisabi ka kawo mana haka ka rika roƙo to duka wannan 'yan uwa ana gaya mana kinan a matsayin wato ashe ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba a gaya mashi ba amma ya haƙuri ya haƙuri da duk abin da suka jingina masa shi ya sa ake ƙur'ani ba abin da za ka karanta ka sami waraka irinsa komai yana na wa'azi in wani ƙona maka rai ake wani abu da ka karanta ƙur'ani sai ka ga waraka in wani abu ne kake gamuwa da shi na bakin ciki da ka karanta sai ka ga waraka yasa ƙur'ani shine waraka ga mumini Allah ta sa ƙur'ani ya zama waraka a gare mu to kaga ƙarshe sai aka gaya mana su ɗin nan wa inna rabbaka la zu malamai suka ce ku dube nan yadda aka haɗa tsakanin gafara da ɗuba lokaci guda saboda a sami wato mu'adala adalci kenan Allah ma'abucin gafara ne ga bayansa mutane akan abin da suke na zalunta kansu kaga nan karara aka ce ne wato inna rabbaka la zu lillahi ala zulmihim an san zalincin su ah, yanzu wanda ya saba ma Allah wai zalinta cewa hadisi abin da yake an duk mutanen duniya za su kangare zukatan su zama irin na iblis kinan shedan ba abin da za su raga da Allah cikin mulkin sa ba to bautar da suke wa suke ma kansu suke ma su za su amfana ba wai karuwa ba bautar ta irin ta tsakaninka da dan adam ba yana maka hidima yaron ka ne zai kaza zai kaza da ya gudu ka ji ba daɗi dan ba mai a'a a kanin bauta ta bayi da suke ma Allah yi suke dan kansu kawai har ma zai ba su shi, abin da zai ba su na sakamako ba wai ladan wannan abin da suke ne na bauta ba dan ya ta ƙarfinsa. ka dobi aljanna mana girmanta me kake yi har da ma za ka ce ai dole a baka aljanna hmm? nan tana fama kuloki koki bai koki na maka wahala a ce za a baka aljanna faɗin sama da ƙasa ya ɗan uwa a baka mata a baka jin da komai nan kana ta ba ka sami ɗan fuloki 50 by 50 ka gina yana neman ya sha gaban ka. to sai a zuwa ce ga aljanna nan argo har ka argo samawa ta ar faɗin ta kamar fadin sama da ƙasa to me kai ginan ai falala ce kawai wannan kai ɗa'a ne abinda Allah ke so sai maka ta goma shi da aljanna Allah ta samu ciwon aljanna sannan ya ta ce kuma wa inna rabbaka la shadidul iqab ubangijin kuma mai tsananin ukuba ne shine malamai suke ce sai ka zama bainal khawfi war raja kenan tsakanin fata da kuma ne da tsoro tsakanin kwaɗayi da fatan sa da tsoron ubangiji kar ka zama a kai ka shanta ke ainihin shi na yanzu na yi ƙoƙari ne dole rahama Allah a'a ko kuma aka ce a ni yanzu na yalkaɓa yanzu uku ba ni ba ma shi kira bainal khawf wa raja kana fatan samun rahamar Allah sai ke ta maya, kana tsoron azabar sa sai ke ta kokari ne san ta saban haka ake so bawa ya zama saboda ga abin da ayoyin nan suka nuna mana a nan wurin sai ake hakuntar da manzo aka ce fa kazzabuka a wata ayar da take fassara wannan ibn kasir ya kawo fa in a aqul rabbukum Zo ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين idan sun ƙaryata ta game da abin da kake gaya masu kake kiran su gare shi to ka ce ubangijin ku shi ma abokin rahama ce mai yalwa duk abin da kuke yi yan kun tuba Allah mun tuba shi kenan akwai laifin da yake shirka girma babu haɗa Allah da wani amma mushriki duk shirkar da yake in ya zo Allah na tuba na bai na kakkade kai kaɗai ne abin bauta kai kadai ake nema wurinka ko Allah zai gafarta masa Sai na ga kuma sauran laifuffuka saboda ne Allah mai yawan gafara ne wala yuraddu ba'suhu alil qawmil mujrimin amma fa ba wanda ya sai mai da wato azabar shi da kamun shi ga mutane kan gararru mujrimai in Allah ya nufe su da azaba ba mai iya kare su ko a nan duniya balle gobe kiyama Allah ya tsare mu ne Allah ya ce لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نعم Allah malaukaki ya ce wa ya ƙulun labina kafan waɗannan da suka firta za su ce laula ƙunzula alaihi ayatun min rabbi ina ma a ce an saukan masa da wata aya daga ubangijinsa ai da man imani da man yarda ya ta ce inna ma an ta manzo a ce masu ni kaɗai abin sani ni mai gargaɗi ne ɗalin su mai masu da rage ɗalin su da aikinka da ya masu aikinka da aka turo ka inna ma an ta manzo ka ce masu kai mai gargaɗi ne wato wani kulle ƙaunin Hadin, kuma kowace al'umma tana da annabinta mai shiryar da ita mai nuna mata hanyar gaskiya wannan wato ainihin kafirai ke ta gaya mana irin abin da suke gaya ma manzo kuma da yadda yake haƙurta da shi wato ainihin Allah ya ce wa yaqulu zina kafa? waɗannan kafirta za su ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma an sauka masa da wata aya ne suke nufi da aya a nan mu'jiza eh ba wai aya ta alqur'ani kun san aya kala uku ce aya alqur'ani wannan ayoyi da muke karanta ko sannan da ayan Allah makhluqati kamar da ya halitta kasai mu da waye da duk sauran duwatsu duk ayoyi ne ayoyi na Allah da suke nuna sa kai ka zo zama ba ita kai kanta ba kai ba sai kai kanka ba wannan ayoyi da suke nuna shi samuwar Allah din kun gane aya ta uku ita ce mu'jiza aya abin da suke nufi a nan wai ya zo yana ce masu su imani to ina ma ya zo masu da aya kamar yadda nabi Musa ya zo masu rauna da sanda ko ya zo masu da nan hammatarsa kamar tokilai eh nabi Isa ya zo da raya masu su duba ita muke ayar mu'jiza kenan haka haka kowane annabi an ba shi aya to shi ma ina ma ya zo mana da aya ya mu imani kenan to a nan ake gaya mana annabi ba amma a nan ko imamai da an sa ka ce illama an ta zai? ta mai gargaɗi ne waccan aya da suke nema in Allah ya so zai sauka da aiki ƙur'anin kan shi aya ce mu'jiza ce ba sun ce su ma za su yaba ko kasa kuna fahimta da kyau shi yasa da kasir sai kaya mana wasu ayoyi wanda suke masu kama da wannan dan mu gane irin abin da kafirai ƙudurin su yake da irin abin da suke faɗi mara daɗi eh kuma shi manzo sallam ayoyi da suka nema ai wanda suka nemi ayoyin da aka zo musu da suka kare ta me biyo baya A zaɓa mutanen wannan shu'aibu me aka suka nema wasu wa aka nemi abin nan naka ana misali nake son shi ko ana misali ba ba ba ba taguwa suka ce a basu ba ya taguwar ta zo shi kenan kuma suka kashe ta sa abin zama bala'i neman aya ba shi ne kafiri da kafirci ya makafiri kafirci kawo aya ba ita za ta sa imani ba ah zo ai ko manzo kan shi ba aya ba ne qur'ani ba aya ba ce kuma abin da yake gaya wasu ba gaskiya ba ne yasa idan kowane mutum da dalilai ya ƙi yarda da su ya tafi ta lalibe lalibe shi sai an ce mai kaza sai to ka kyame shi kawai ka kyale shi ba shi yake so ba to shi ne nan wasu ayoyin ake gaya mana wato irin izgilansu da suke manzo fa yana da yawa akwai sai da suka ce in gaskiya ne zuwa tsinan na makka ya roƙi Allah a mai da su zinari kai su ta ɗiba sai su zama gwalagwale. ka san makka da zuwa tsugo to wai kawai ya roƙi Allah duk su koma ga wannan ba izgilanci ba ne izgilanci kuma da yaro roƙa zai roƙa kuma Allah zai mayar kuma in ya maya ɗin Allah bai yi su da shiga ba za su shigo ba kuma an ba su ba ne zai biyo baya ba sai ya sa mutuwa wato rahamar da Allah ya ba manzo zo da ita yan uwa lafi ba ta ka ga su annabawan wancan suka nema sai su roƙa a zo da aya kuma sai su kare ta a ah, mutane annabi Musa ba sai su ya saukan masu da kafaki daga sama ba abinci haɗaɗɗe soyayya da sashi kuma aka saukar eh, ba saukar mutum ba da suka ci kuma ya daɗi suka ce su su sun gaji a saukan musu da ruwa za su shuka za su nema a kudu ba kenan haka ɗan adam karbi da ɗan adam Shirya ta Allah ce an ce ma ga hanyar shirya duk kawai ka yarda in ba haka ba za ka hau kwakule kwakule za ka kwakulo makanta ba zuwa suka yi aka ce su yanka saniya ba suka je wata iri ce fara ce baka ce koriya ce suka dinga shan azaba to shi ne wannan abuwa da suke nema wato annabi wai sai ya masu sannan su imani da shi suka ce makka ne da take kun san makka babu kogi ba rafi suka ce wai su ga kawai wasu koramai cikin makka nan suna gudana sai su imani da shi wannan ababen duk sun nema wurin manzo amma aka takurtar da shi kuma akwai rahama ga wannan al'ummar tamu da sun nema sai ne an darkace al'ummar mu yanzu labarin zai zo mana to annabi aka ta haɗa shi a wata ayar can a cikin sunan isra'i Allah madaukake ce wa ma mana ana an nursula bil ayati bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa awatu wa atuna samud an naqata ubsiratan wa mu biha wa ma nursulu bil ayati illa takhwifa haka Allah yake cikin sunan isra'i Allah yake wa ma mana ana an nursula bil ayati ba abin da ya hana mu mu aiko da ayoyin su ne ma illa an kazzaba biha al-awwalun sai dan na farkon ai sun an aika musu musu kareta ayar ko wa atayna samudan naqata muka aika mu samudawa sune mutane annabi salih muka aika musu da taguwa mu bikira can a tanan karan suna ganinta taguwar Allah ce hada kira ta naqatullahi tana da ranar shan ruwan su kuma suna da nasu ranar shan ta kasu shana ce ranar nasu kuma su sha kun gane ita kuma za ta sha ba amma sun yarda sun yi wannan dokar suka karya banda ma karya suka je suka soke ta eh ta kadari a cikin su ya je soke ta taguwa Allah fa kuna ga za a zauna lafiya to haka Allah ya ce al'umma manzo ku yi hakuri ba abin da ya hana mu aiko da aya sai dan mun aiko mu na farkon ku sun ta aya kamar mutanen annabi salih kenan fa zalamu biha zalunci wajen karyata wannan ayar wa ma min kullu bil ayati illa tahwifa ai ba ma aikawa da ayar sai don tsoratarwa ba dan a tsorata bane to ba su tsoratar sai su daɗa kan garewa haka ake yanzu ababen da ake saukan mana nan na ibtila'i za ka ga wasu kamar kan garewa masu bala'i ya zo na na cutar corona maimakon ta zama wa'azi wasu kuma zai ce karkashin ta zama hanyar neman kuɗi Kama haka ake ba kidinajin wasu sallayi a wasu kuma yawan ke su ma su shiga yan kidinajin yanzu neman kuɗi ya zo shi kenan kuɗi za mu da kidinajin ba bala'i ba ne haka wannan sakinas ya zo maimakon a koma da Allah a gyara a wasu kuma yanzu ke so su kuɗi kanan a ba ka dubu ka ce za ka ba da dubu goma kuɗin da za a wato abin da za a ba ka kai kuma za ka ba da dubu takwas ko ba ta ake ba dubu biyu ne ce ke riba ji wannan kamata ya koma ga Allah a roƙi Allah ya yi a wasu kuma lokacin za su kangare su shiga su cika bana da wannan abin da ake shi ko duk abin da zai zo na bala'i ana yi shi ne don mutane su tsorata su gyara su bar abin da suke na ɓanna a wata yara Allah cewa laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man sha, sai fa ba to za ka da su ba Allah shine mai shirewa shi yasa anan ma sai aka ce inna ma anta munzir kai mai gargaɗi ne kaɗai wani kulle ƙaunin hadin kowace al'umma tana da mai mata wa'azi kowace al'umma an aiko masa da manzo wanda zai shirya ta zuwa ga hanyar daidai mu an aiko mana da manzo shine annabin ƙarshe har duniya ta tashi da wannan ƙur'anin da aka aiko masa za mu aiki da kiransu za mu aiki da sunansu za mu aiki kuma komai an gama mana bayaninsa ba canji ba daɗi ba tsari shari'a komai an gama a akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tana nan sai Allah ya ce الله يعلم ما تحمل Na'am. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله ملوك يتشاء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزول الأرحام وما تزداد Allah yana sane ko ya san abin da kowace mahaifar kowace mace take ɗauke da shi na ɗa wa ma ta arhamu da abin da mahaifa take tawayewa wa ma da abin da take karawa Allah biyu na sanar da shi wa kullu shay'in indahu bil miqdar kowane abu a wurin Allah yana nan yana da gwargwado da adadi da lokaci da yadda ya kala shi alimul ghaibi was shahadatu al kabir al muta'al alimul ghaibi Allah shine masanin ghaibi was shahada shine kuma masanin koyeki na ko masanin bayyane shine shahada alkabirul shi shine Allah mai girma sannan kuma wanda ya fanta da siffa ta ɗaukaka shine al-muta'al waɗannan ayoyi bayan an gama mana wancan wato a nan wurin Allah maɗaukaki, zai gaya mana cikar iliminsa ne game da dukkan halittunsu ga baki ɗaya za a yi mana misali da abin da muka sani ita ce mace mai ciki ya ce ta ɗauki cikin yaya cikin ya shiga yaya girma wani iri ne ɗan duka ya yake to Allah ne ya sani watakila su ci ake yanzu ga kimiyyar ta zamani za a zo za a je a yi za a gane ɗa miji ne a ya mace ce za a gane lafiyar shi ko bai da lafiya da yadda yake kwance a cikin a tsaye ko a kwance dai za a gane yanzu ya kuma nan kuma an ce Allah ne masanin wannan eh wancan yana nan wannan yana nan babu cin karo da suna ai wancan wani ɗan wani ɗan ɓalli ne na ilimin da Allah ya sani ya ba bayan su su sani ɓalli kun san ɓalli wato wani ɗan yanki ɗan kaɗan Allah ya sanar da bayi yau a je a yi a gane ɗa namiji ne ko mace amma sauran ababen sun sani abin da ke cikin ɗa mace ba wanda ya sani abin da ke cikin ɗan wato cikin cikin nan na cewa ɗan zai zo da rai ko zai mutu kafin haihuwa likita zai san wannan sannan kuma zai zama in yi zo duniya ɗan zai zama shaƙi ko sha'iri hmm? mai bin Allah ne ko mai saɓa ma Allah ne sannan zai zama mai tsawo ne ko gajere ne sannan da sauran wasu siffofi wanda duk suke ba wanda ya sani sai Allah Baƙi ne fari ne ja ne ya yake sannan halittar ta shi kanta shi kanta duka likita ba zai iya tantance wannan ba ba zai iya ganewa ba amma shi Allah yana sane shi ne na ake gaya mana Allah ya alamu ma ta hamilu kullum unsa Allah yana sane da abin da kowace mace take ɗauke da shi cikin cikinta mace ce za a haifa ɗa namiji ne sannan zai rayu ba zai rayu ba sannan mai ƙoshin lafiya ne bai da ƙoshin lafiya duka wannan Allah yana sane sannan ya za a haife shi da cikakka halitta ko ko da turayar halitta zai zo a'a da tsari irin da ɗin nan ko ko a'a zai zo da kanshi daban ba irin na mutane normal ba zai zo da ƙafafunsa daidai ko da ƙarin yatsu ne abin da yake ƙare. ko kuma a'a wajen haihuwar matar za ta ƙara kwanaki ba ana zuwa a ba a ce za ta haihu rana kaza ga watan kaza sai ka ga watan ya ƙara ko kuma tazin wannan wannan tsakanin ɗan aihu ba yi ko shi ne na aka wa mata birnin arhamu wa mata zazi, da abin da mahaifa take ragewa ko ta ƙara ta rage kwanakin da aka fita da musu ka ba a haife shi kuma lafiya lau a'a ta ƙara an yi kaza za ta biya da ya tafi wajen wata goma ana haka ko ba a duk ba wanda ya sanya tantance haƙiƙarin gaskiyar abin kowa sai Allah to mai wannan ilimin ke ya kamata mu ji tsoro mu bi mu ainihin tsoraki wato azabarsa wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a wurin Allah yana da gwargwadu. miqdar eh haka yake komai yana da measurement din shi a wurin Allah da kuma sanda zai faru ba kwana nan ba muka fahimta ƙadir daban-daban sai nan wata tasha ta gidan rediyo in zaɓe ya rage kwana tattu kullum ya ce yau zuwa zaɓe saura kwana haka haka kullum yawa an yi ko ba ba miqdar yana da miqdari an ya wuce shi ke haka kwanan nan gashi ake ramadan ramadan ramadan gashi miqdar ya zo na ramadan muna ramadan an mun cinye goma mun shiga goma ta biyu in muna da rai zuwa rana isfar ya tafi an ce goma ta biyu nan mun kusa cinye ta ya jama'a komai yana da gurgudu a wurin Allah yana nan kai ne kila kake abubuwan ka ba miqdari ba tsari ba nejilin ba gwaji ba komai amma shi komai a wurin Allah yana nan da tsarinsa komai yana tafiya daidai kuma ya san komai kun gane da kyau wajen wannan sanin ne ibn kasir ya kara mana wata aya wacce take cikin suratul jini wa alamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinna fi budul ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa alamu ne taqa ba can muna cikin mahaifa ba da Allah ke gaya mana shi ya san da ku ku mutane wato tun halitta ku ne idan an sha ku min al-ardi yadda Allah ya samar da ku a ban kasan nan annabi adam kasa aka yi ba ta bice shi wa idan antum ajinna kada muke cikin kowa yake an tayi cikin mahaifiyarsa sai bu dole ummahatikum ko duk muna cikin mahaifa wato mahaifan iyayenmu kenan wato Allah yake fala tuzakku anfusakum kar ku tsaka kanku ana so ka tuna asali na da asalin ka ƙasa shine annabi adam sannan asali na da asalin ka mani ma'un mahinin wani ruwa wulaƙantacce da haka aka halicce ka aka halicce ni sannan ta girma za ta da ƙafafa saboda wasu kuɗi ko mulki ko ilimi ko menene sannan kuma a yi azama cikin ƙasar za a mai da kai min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra saboda haka ne addu'a 'yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah yasa Allah ya ce fala kun anfusakum wa alamu bimani taƙa. Allah shi ne mafi sanin waye mai tsoron Allah a cikin ku a wata da Allah ya ce ya falu kun fi budul ummatikum khalqan min ba'da khalqin fi zulumatin salasa Allah shi ne ya halicce ku a cikin cikunan iyayenku sannan halitta ta musamman bayan halitta a cikin dufai guda uku duhu bayan duhu ba duhun ne shi cikin kan shi duhu ita ma mahaifar ta duhu can kuma ita haifar da ɗan za a kasan banda mahaifa ko kuma mahaifar ka kai wacce aka zuba ruwan maniyin yanka wanda ita ma fitar da ita ce duhu nawa kenan duhu bayan duhu duhu bayan duhu haka aka halicce mu sannan ka duba mutum cikin nan duhun ya fito wannan hakka ke yasa wanda suke mamaki an ce zai azabar kabari kake mamakin su sai ya zai mutum an saka shi an rufe an kire sai a ce wani za a haɗa haƙarƙarin shi za a yi mai azaba ya ma za a yi mai bayan ya mutu da ya san yake ci yake sha da yake cin uwan shi cikin wannan duhun uku kuma da ya fito da kan shi duniyar nan da za mahaifar wacce zai fito da yake faɗo da yake ba a cire hancin ba shi ba me zai shi ne dai a cikin cikin fa da wannan mahaifar to sai ya fito da ita gaba ɗaya tana da mutse da hancin shi me zai ba na cikin cikin kalau da ita amma da ya fito waje inda duniyar nan take da mahaifar? ba ci da bai sai lahira Allah kenan to ya za ke mamaki wanda ya waccan aji waccan halitta ya raya ta ta shafe komai har ke girma ta haifai wai ba mamaki ba sannan a tsabari za a yi mai ni'imar tsabari ko kuma za a yi mai azabar tsabari sai ke mamaki don me rayuwar ɗan adam akwai rayuwa ta ne ta wannan duniya akwai da barzafa akwai ta gobe kiyama dukkan su Allah ya tsara ma ɗan adam kuma haka zai yi Allah ya samu cika da imani waɗannan ayoyi zai kasur ya kawo su ne don mu daɗa sanin yadda ɗan adam yake a wata ra Allah cewa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi ƙararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إظاما فكسونا الإظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ينظر المؤمنين wannan ɗan adam kenan ɗan adam mu ji tsoron Allah sai da kowa bane Allah ya ce ainihin haƙiƙa mu muka halicci mutum an ada. min sulalatin min tsili asali annabi adam kenan sulala daga wani yumbu wanda yake mai ƙara in aka ƙona shi kamar da kasance kunya, in aka gata ta da irin shi aka halitta aka ɗiba aka halitta adam babban sai Allah ya sannan sai muka sanya shi nuɗufa ɗigon maje wanda kake tsartawa a cikin mahaifin matarka sannan sai a fi ƙararin mace wani wuri tsayaye a ka tambayi likitoci masu wannan fannin yaya ɗigon mani in ya shiga cikin mahaifaki? kariyar da yake samu da tsarin da yake samu ya je ya haɗu da na mace da namijin yadda a halitta wanda za ka ga mutum mai larura an ba ta wasu dokoki yadda za ta yi kada cikin ya fice kai ya tsare kashe waye Allah ya tsare shi har ya girma shine fi ƙararin mutum sun fata nufata alaƙatan sai igon mane sai mu sake halitta shi kuma ya koma alaƙa igon jini kenan a canza daga muni ya koma jini kenan muna ganewa da kyau na la'alaka ta murwa sannan wannan ɗigon jinin sai koma halici tsoka sai ya koma tsoka wadan tsoka kenan a murwa ta izama sannan tsoka kuma sai mu halicci asusuwa, a kasaunar izama lahama. Asusuwa kuma sai mu masu sutura da tsoka duk tana ina ake naka ina ina ta ma sani ne ma ita kanta babu kaba ta san me ake ba ita dai tana ɗauke da ciki mai maka wannan kuma shi za ka zo ka kangare ka fantare saboda ka zo ka buci iskar da ya baka ka yi ƙarfi ka manta da wancan bayanin da ake maka Allah ya ce sun ma'an sha'anahu khalqan akhar sannan sai mu samar da shi wata halitta ta daban ka fito ga kanan da yatsu da hannaye kunnuwa hanci kafa komai ga sanan Allah ya samu gode ma Allah da abin da yake so yasa kan yi sai Allah ya ce ahsanul khaliqin tabarakallahu ahsanul khaliqin mafi iya halittar masu halitta kenan Allah ta sa mu gani hadisi mun sha karanta shi cikin arba'una nawawi wanda aka gaya mana halittar ɗan adam eh ana tattara halittar ɗayan ku cikin mahaifiyarsa cikin kwana arba'in yana ne yana nutfa kwana arba'in kana da ɗigon mani sannan sai a sake koma alaƙa wannan jinin da muka ji kwana arba'in sannan ya koma tsoka kwana arba'in nauki na arba'in so biyu so uku dari da ashirin shi ne wata hudu kenan ko har yau masu dubin cikin likitoci su kudu ba suna ne bai faɗuwa wannan wannan kimiyyar da waya je a kai sa za ka fara numfashi yau dai kai annabi bayani kwana ɗari da ashirin bayan nan sannan sai a aiko mala'ika Allah ya ce wato annabi ya ce sai a aiko da mala'ika Za a umarce shi rubuta maka abubuwa hudu abu hudu a rubuta arzikinsa to kaga likita duk bincikensa bai san arzikinka ba da za ka samu in ka zo wannan duniya to tun sannan shi an sa malaka rubuta da rayuwar likita bai san kwana nawa za ka shekara nawa za ka ba sannan da aikin da duk za ka aikata a nan duniyar za ka je ina ne za ka kaza za ka kaza duka sannan wasu shaqiyin dan wuta ne ko dan aljanna Allah ta samu cikin yan aljanna Allah ta samu cikin aljanna kamar an nuna man lokaci ina ganin za mu haƙura abinda ya rage sai mu bari mu na gobe Allah ta ba mu ikon aiki da abin muke karanta abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ta sa Qur'ani ya zama shiriya gare mu Allah ya sa ya zama mai ceton mu Allah ka ba mu albarkacinsa wannan wata da muke ciki abin da ke na rahama da jin kai da alkhairi duka Allah ta haɗa mu da shi Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mahaifanmu Allah ta yafe masu Allah ka masu rahama Allah ka haskaka kaburin Ko kuma Allah ta sa mu cika da imani wanda muka rasa duka Allah ka gafarta masu ni kuma Allah ya samu cika da imani wannan azumi da muke rahama ciki duka Allah ka sa da mu Allah ka sa mana ciki a su neman addu'o'i da su da namun mu da muke da su duka Allah ka san su muna tawassuli da sunayenka da sifofin ka Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.